أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا ga watan Rajab wata na bakwai a lissafin watannin Allah subhanahu wa ta'ala shekarar hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara muna cikin wannan littafi sharhu masailin jahiliya التي خالف fiha, رسول sallallahu alaihi الله عليه wa sallam أهل jahiliya. inda muka kwana akan matsala ta 20 bayan ɗari ko? Haka ne? Yau kuma insha Allah za mu tashi akan matsala ta 121. Mun kwana akan a ƙarshen matsala ta 120 daidai. Ina fatan haka ne. الصد عن سبيل الله المسألة الهادية والعشرون بعد المئة صدهم عن سبيل الله وصدهم عن سبيل الله من آمن به kangewar da mutanen jahiliya suke yi wa bayin Allah waɗanda suka yi imani da Allah suka yadda da saƙon Allah da ya aiko kun bayin Allah suka yadda da manzancin manzannin sai su rika kange mutane suna ƙoƙarin hana su gane addinin daidai. Lokacin da annabi sallallahu Alaihi wasallam ya fara kira a makka haka aka rinka hana bayin Allah zuwa wajensa aka rika tare hanyoyi duk wanda aka ga alamar can zai je a kama shi a ta azabtar da shi ko kuma a kira shi a ta nusar da shi sai an karkatar da tunaninsa daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa haka yahudawa suka rinka yi wa mabiyansu suka rika hana su gane waye annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa kamar yadda har yanzu yahudawa suna hana ‘ya'yansu fahimtar waye annabi muhammad haka nasara suna ta ƙoƙarin hana ‘ya'yansu fahimtar waye annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa hasini ma kushe shi suke yi ɓata shi suke yi har akan ajewa yaro abinci sai a ce rufe idonka sai ya rufe sai a ɗauke kwano sai a ce bude, sai ina ka babu ya ce muhammadu ne ya ɗauke rufe idonka sai ya rufe sai a maido shi ya ce gashi ya dawo yesu ne ya dawo ma da shi Da yaushe zai so annabi Muhammadu mai ɗauke mara abinci kullum ga mai kawo mar ya je ya kwato ma gashi shi ya kwato ma shi wannan mu na gani lokacin kasan kana zaune da mutane a gari kasan ba kaman kauye ba za a ga gida tunkus kato na haya ba kowa da kowa akwai a ciki muna zaune da su gida daya haka na ga wata take yi wa ‘ya'yanta tarbiyya. Allah ya sauke. To wannan, wanda ya taso da irin wannan, yaushe ne zai so wannan. Tun kana yaro an cusa ma kiyayyarsa an nuna maka duk wata cuta da ta same ka shi ne, in kuma ya warke a cewa ne ne. to kuma wannan raba bayin Allah ne don annabi Muhammad da annabi Isa duka bayin Allah ne duka annabawa ne duka mutanen kirki ne dukkansu na Allah ne ba wani mugu a cikinsu inda musulmi ya fi wanda ba musulmi ba ke don mu ba annabin da muke batawa duk annabawa mun yarda da su na Allah ne annabi isa namu ne ko da yaushe abinda muke wa 'ya'yanmu tarbiya a su so shi har ma idan ba su yi imani da shi ba ma ba za a kira su musulmai ba kuma haka yake duk mutumin da bai yarda da annabi isa ba kafiri ne imaninsa bai tabbata ba kaga adalci irin na addinin musulunci ke asaddu an sabilillah asharhu asaddu an sabilillahi huwa sarfun nasi shine karkatar da mutane an dukuli fi wa an dukuli fi fi karkatar da mutane barin shiga addinin Allah wa hadha amarul kuffari kadiman wa hadisan kuma wannan shine aikin kafirai fa tun na da da na yanzu shine kadiman tun da wa hadisan kuma har yanzu min yahudin wa nasara wa mushiri mushrikina haka yahudawa suke haka nasara suke haka ma arna maguzawa majusawa mushrikai haka su ma suke ƙoƙarinsu dai duk an taru akan addinin musulunci dai aka gana annabi muhammadu ne ba a so wanda ke son Allah da manzonsa yake bin musulunci shi abba a su. Duk wannan taron dangin da kake gani akan musulunci da musulmai, akan aƙidar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ake yin ta. Duk wa'yannan da na gaya maka, Yahudawa, Nasarawa, Majusawa, arna mushrikai, dukkansu ɗaya suke, ba sa son musulunci. duk idan da za ka kira nasara ka ce to yanzu da musulmai da yahudawa wa ne ka fi so da musulmai zai ce gara musulmai da yahudawa sun fi masa akan musulmai haka shi ma ba yahudi idan da za ka kira shi ka ce masa da nasara kiristoci da mushrikai maguzawa wa ne ka fi so ya ci haba da musulmai ya ci haba musulmai kuma a ɗan ta'adda gara nan. shi ma mushriki idan da zaka kira shi zai ce maka gara ya hudu da nasara akan musulmi kaga duk su suna son junan su to haka kuma cikin musulman ma in akwai mutumin da ba ba aqida mai kyau gare shi ba sai ka ji ya ce ai gara ma arnan ma da musulmai shi ma ya koma ya kwasa musu ko haka abun yake kadiman wa tunda kuma har yanzu haka aqidar take ƙoƙari ake yi da gaskiyan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kafa ta kar a gane ta akwai yahudawan boye akwai nasarari akwai waɗanda suke taimakawa yahudu suke taimakawa nasara suke taimakawa mushrikai kuma a cikin musulmai suke suna ta dushe musulunci suna cewa su ne musulmai suna ta rusa musulunci suna cewa gina shi suke yi suna bunne shi suna cewa wai ai gyara shi gyara shi suke yi Allah ya kare mu famin manahijil jahiliyyati fi kulli zamanin wa makan yana daga cikin hanya manhaja tsarin tafiya na jahiliya a cikin kowane zamani a kowane wuri manhaja su tsarin tafiya su asaddu an sabilillahi kange mutane kar su gane tafarkin Allah kawai zaka ga aƙidar iri ɗaya ce yau idan ka je ka samu garin da al'ada ta yi musu katutu ga su da masallatan unguwa ga su da na juma'a katu amma al'ada suke aiki da ita sai aka samu ni ya zo yana kira zuwa ga sunna yana ta kokarin zai rusa wannan al'adar to za ka ga an yi ca har da malamansu suna ca kar a je gunshi haka abun yake tsarin yake asaddu an sabilillah kange mutane dai kar su gane tafarkin Allah walfira ƙubbala al'ana ala manhaj kuma akwai ƙungiyoyi ɓatattun ƙungiyoyi masu ɓadda mutane suna nan akan wannan manhajar akan wannan tsari na wannan ainihin aƙida mummuna ta kange mutane kar su fahimci gaskiya to haka alfira ƙubbala ƙungiyoyi waɗanda suke ɓatattu al'ana a yanzu suna nan ala hazal manhaj akan wannan tsari tahawun kokari tablilil muslimina na su ga sun batar da musulmai suna nan sun kuduri suna cikin musuluncin sun kafa ƙungiyoyi, na sai sun ɓadda musulmai Allah ya kare wajalbihim ila nihalihimul batila ba'ila shi ta kokari sai sun jawo su akan wannan addinin nasu ɗabi'ar tasu aqida tasu al baila matattar aqida ta ƙarya kuma sun shafa mata fenti sun ce ita ce mai kyau wa kadhalika yahudu wan nasara to haka kuma cikin yahudu haka cikin nasara su ma sun zage dantse sun tada ƙaimi sun tirje kan cewa sai sun ga sun shafe musulunci ai lokacin da aka yi isra'ila ba a yi tsammanin za a kawo yanzu musulunci na duniya ba lokacin da duniyar kaburai suka haɗa kai suka kafa isra'ila sun yi tsammani kafin yanzu babu ma addini har saudiya da an shafe to allah ya ƙi wa ya abu sai allah ya ƙi illa an yi cimma nurau sai ya cika wannan haske nasa walau kari alkafiruna ko da arna ba sa su ai mai shafe musulunci a duniya sai dai tashin alkiyama a ce yau an yi abun da ba a musulunci kuma a ce an hana kwata-kwata an rasa mai kira zuwa ga gaskiya a sai dai alkiyama ce ta tsaya amma matukar duniya na nan sai an samu mai gaskiya sai in an zo a ƙarshe gab da tashin alkiyama to wannan La ya zaluna Yahudu da Nasara ba su gushe ba, ya hawiluna fil musulmi na suna ta ƙoƙari akan musulmai, ƙoƙarin me suke saddihu saddihim kange su anil islami wajen fahimtar musulunci su yi ta jefa farfaganda su yi ta jefa farfaganda suna jefa batanci makalat daban-daban ana ta rubutawa ana ta yadawa a yi ta surutai a gidajen rediyo talabijin intanet ina. addinin musulunci addini ne na barna addini ne na ta'ada addini ne na kaza ai ba adalci don wani ya shiga musulunci yayi barna ka ce wai aikin musulunci ne eh yanzu kai a gidanka yayanka duk mutanen kirki ne ba wani wanda sa ya zama daban to shikenan sai a ce kai din ba mutumin kirki bane don ɗanka ya yi barna yanzu idan kai mutumin kirki ne sai ka haifi yaya sai wani ya je ya sata sai a ce kai ne barawo eh ko ya koma dan giya sai a ce kai ma dan giya ne ai ba ya adalci ba don kawai wani cikin musulmai yayi abu sai a ce haka ne a ɗabi'ar musulunci ina suka taba ji an ja ayar Qur'ani wanda shine tsarin tafiyar musulunci an fassara an ce ayi kaza ayi kaza kullum Qur'ani yana fada akan ta'addanci yana fada akan sata yana fada akan fashi yana fada akan kangarewa yana fada akan gaba yana fada akan rashin zaman lafiya yana fada akan kangarewa iyaye duk irin wayannan dabi'u munana Qur'ani hanawa yake yi. to yaya kuma idan wani mutum ya kangare wa ƙura'ani yana ikiyayin ƙura'ani sai ka ce aikin ƙura'ani ne sunna kuma haka take kullum tana fada akan ta'addanci tana fada akan sata fashi shaye-shaye buguwa lalacewa kangarewa iyaye bijirewa manya da shauransu rashin ɗa'a, rashin ladabi rashin gaskiya yaudara ha'inci duk hadisai ga sunan ƙarya duk ba abin da bamu karanta ba a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai a ce annabi Muhammad ne ya karantar da wayannan miyagun ayyuka an yi masa adalci don wani mutum kawai ya sa rigar musulunci ya zo ya yi wayannan abubuwa sai a ce kawai aikin musulunci ne kaga wannan rashin adalci ne irin na kafuran duniya kuma ba wai ba su sani ba ne sun sani kawai abin da suke so suna fakewa da haka ne don su bata musuluncin waɗansu kas su gane musulunci su shigo kaga kuma sun musu mugunta sun musu kisan mummuke sai an tashi alkiyama su gane kuskurensu su ce ina ma da ban rikiwa ne masoyi ba laƙad aballani gashi ya batar da ni Allah ya kare mu don haka su aikinsu kenan su ɓata musulunci su ainihin ɓata waɗanda suke musulunci waya kuluna sai suna ce da su ta'alau wai a zo ya kamata a zo wata loga ce fata ainihin rikitar da musulmai har da kungiyar haɗa kan musulmai da wayanda ba musulmai ba wai a rika zama ana tattaunawa wai a ga yadda za a tafiyar da rayuwa a wayar da mutane kai yanzu musulmi ne zai zauna da arna ya koya mar yadda zai zaman lafiya kai da kake da qur'ani kake da maganganu na annabi muhammad akwai wanda yake ba da shawarar da ta fi ta Allah akwai wanda mai ba da shawarar da zai fi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in banda kasawar tunanin musulmai wai har ku je ku yi conference da su wai ku zauna wai a tattauna wai a gano maslahar da za a bi a samu zaman lafiya an bar ta ai tunda aka bar qur'ani aka bar sunna an bari mutumin da bai iya fitsari ba shine zai zo ya koya maka abu Ka bar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga hadisan manzo Allah ga ayoyin alqur'ani wai ka zo wai an hada aya yanzu alhamdulillah har yawo ake ana wazi tare wai liman ya tashi yayi bayani yayi bayani Fasto ma sai ya tashi yayi bayani yayi bayani ce alhamdulillah an samu haɗin kai yanzu kai kai ba kawai ne da Allah kai ba ga da labari to Allah ya Allah ya gata malaka ta'alau wai a zo na tahawaru mu rika tattaunawa fi ma bainana tsakanin mu da ku ai duk dan adam dan adam ai addini duk ɗaya ne duka addinan ai na Allah ne a zo mu tattauna mu fahimci juna waya kuruna bi hurriyatil adiyan ai an ba da yancin addini ai tsarin mulkin mu ya ba kowa addini sa don haka mu zo mu samu maslaha ku in kun tashi ga yanda za ku yi mu ma in mun tashi ga yanda za mu yi a samu zaman lafiya tunda an ba kowa addini ai Allah ne duka muke duka ba Allah muke yi wa ba ƙarya kuke ku ba na Allah kuke ba wallahi na Allah kam Allah ya ce ɗaya ne kuma duk mutumin da ya yarda har haka ne ma shi ma kafiri ne don Allah ya riga ya yanke hukunci tun fil azal tun da dadewa tun sauka Qur'ani kuma ce inna dina inna lillahi islam addini kam ɗaya ne shine musulunci kuma kai har ka yadda kana musulmi ka ce eh, wannan ma addini ne wannan ma addini ne duka ɗaya ne yayi bai yi ba don haka wannan babu maslaha a ciki sai dai mafsada Allah ya sauƙaƙe wai na ah, wai ai a ah, bi adiyan e, yancin addini kowa yana da yancin da zai yi addinin da ya ga dama to amma ba Allah ne ba da yancin ba ba bayin Allah ne da suka kangare suka ki Allah suke ba da yancin bayan Allah kuma addini ɗaya yanka an gane ko haza haza min saddi wannan yana daga cikin kange mutane an sabilillahi azza wa jalla daga hanyar Allah mai girma da daukaka hal nahnu ala shakkin fi eh, sihhati dinina wa butlani dinikum ya gamata idan an gayyace mu sai mu ce musu to yanzu da kuke kiran mu mu zo a tattauna don mu fahimci addinai dukan na namu da naku mu fahimci yaya abin yake kuna zamani muna shakkar addinin mu ne ko kuma muna kokonton naku ƙarya ne eh, kuna tsammanin muna shakkar gaskiyar addininmu ko ko shakka muke naku ƙarya ne wallahi ba shakka nasu eh ai ba ba shakkar namu shine na gaske kuma naku ƙarya ne to menene da zai kun zo kuma yar mana da kai da muna shakkar namu to sai mu zo don ku sa mana yaƙini ko kuma muna ɗan tunanin nakun nan anya ba ko gaskiya ne to ba ma shakka mun san kawai ƙarya ne namu kuma mun san gaskiya ne to ba ma buƙatar tattaunawa wani mun je mai geron nan wai ɗan ganta yake bugawa abdulrashid laili wai don allah ko zai samu lambata su ba su zikirin su fa ba kiɗa yana so ya ja hankalin malami don allah ba shi lamba don ina ganin malam bai fahimci yadda abun yake ba rikan nan tawo eh, shi ne abu rashid ya bugo mai ya ce ya bashi ya ce me zai tambaya ko me zai yi ce a ah, wai yana so ya mun jawabi ne ta ce to ai ba na shakkar abun da yake karya ne kuma ina da yaƙinin abun da nake gaskiya ne ba na buƙatar bayanin Eh? Babu ba muhawara ne aiki mu bai. Abin da suke yi kam kenan muna kokonto bari ya wayar mana da kai. Eh? Ko ko namun har yanzu sunnar ba mu san ita ce gaskiya ba. Eh? Eh? gansu. Eh? To wata rana gantan za mu je. Insha Allah. Wallahi. eh wata rana can za mu ina muke Ya ce shin wai mu nan kam hal na hannu ala shakki min dini na? muna kokonton ingancin addinin namu ne na musulunci shakka muke yi wa butlani dinikum ko ko muna shakkar bacin addinin ku ba ta ce ne hatta na tahawaru ma'akum har za mu zo muna tattaunawa da ku ai sai in akwai ɗayan biyu ko muna shakkar namu ko muna shakkar ƙariyar naku to anan ne mu dan tattauna don ku fahimtar da mu ce, oh to ai ba mu gane da na ku gaskiya ne ba to amma ba ma shakka kuma ba mu ba wani ilimi da zaka kare mu da shi yafi na Allah da manzon Allah sun gama mana bayani kuma mun gamsu lasna ala shakkin min dinina don haka ba ma kan shakku game da addininmu, wa butulani ma antum alaihi kuma ba ma shakkar lalacewar naku ko akwai akwai mai shakka to fa haulai yuriduna min hadhihi da'ayat wannan kiraye kiraye da suke yi um, alhawar alhiwaru bainal adyan wai azo a rinka dan samun hira ana dan tattaunawa tsakanin addinai wa ta'awunu bainal adiyan kuma a rika taimakawa juna a tsakani eh a hada kai wannan haka suke suna gariya wallahi eh a rika taimakon juna ba abinda suke nufi in banda na bihi sadda an sabilillah so suke kawai sun toshe gaskiyar Allah hanya Allah suke so su dushe sai a dawo kai ana bi hanyar duniya ce ai duka ɗaya ne ai ƙasa ɗaya mulki ɗaya tsari ɗaya al'umma ɗaya eh, gidan wuta ɗaya hmm. ya wuce haka ne yuriduna bihi as-saddu an sabilillah hadha muraduhum wannan shine manufarsu ya kuka bar mana yarima waje a cikin rana do Allah wa hadha maqsadu maqsaduhum kuma wannan shine manufarsu bai kamata ku rika barin shi a waje ba ka shi kuma ba lafiya gare shi ba ko wa hadha maqsaduhum wannan shine manufarsu ya kamata yan agaji ku rika sanin wasu abubuwa ko to ina muke wala yazalu al-kuffaru ila al-an kafirai ba su gushe ba har yanzu har yanzu ya na iblalil muslimina ƙoƙarinsu sai sun ɓadda musulmai wa yaqtulunahum su ma kashe su in sun samu dama wa yashridunahum su kwatsa su wa ya'zabunahum su azabtar da su min ajli dinihim wa saddihim anhu don kawai su ga sun lalata addinin su sun azabtar da su in sun ki barin addinin in aka bi dabaru aka yi. sai a bi takunkuni sai a bi kuntatawa sai a bi matsaloli sai a yi ta baku azaba wai dole dai sai ka dawo ai ka bi a yi ta maka barazana a yi ta canja maka suna a yi ta jefanka da wayansu kalmomi na batanci saboda dai duniya ta gane kai ba ta ce ne a rika gudunka ko ka aka gani a rika ganin kamar ga bala'i yanzu Allah ya kare ni wa الذين يقولون نتهاور فيما بيننا ma bainana sune suke yin wannan wai a zo a rika gane gaskiya tsakani ma ayi bayani mu zo mu yi bayani ku yi bayani teburin shawara don rashin fahimtar juna ne ya kawo wannan rashin fahimtar juna ne waya kuluna bi hurriyatil adayan ai addini kan kowa nasa yana da yanci wal mu'taqadat da kudure-kuduren mu duka kowa ai manufarsa mai kyau ne, lakin na yafsiduna adiyana amma wannan manufar da cewa ‘yancin addini nasu suke so su wa ‘yanci. An gane ko? Domin idan da ba ce ‘yancin addini ba, ina za a yi coci a Maiduguri, ina coci a Kano, ina coci a Kaduna. cikin daura a yi coci. Hmm? To, amma sai aka ce, ai, ƙasar tana kowa na da yanci su uku ya su yi katon fili ya su gina ko kuma masallacin goko ya gagare lalacewa ina ta kai mu duk inda za su samu fili ba sa ɗaukar kaɗan mu kuma muna kallo he dai mutum kaje ya sai mai yawa to nasa ne wannan ya kewaye ya aje nasa ne shekara nawa za ka yi to baka sayawa addinin Allah ba ka kewaye ka ce gashi nan a yi islamiyya gashi nan a yi masallaci gashi nan a yi gidan wakafi na wayanda ba su da wurin zama gashi nan a yi ba kai ba ka duba filaye da suke kandamawa eh iya ganin ka wani wurin kana ji kana gani baka sani ba wata rahiya ce ba abin nan an hana gashi nan yanzu nan eh ko kuma ƙauro mako matsolanci akan addinin in kaga mutum yana kashe kuɗi da yawa to hanyar nemo kuɗin duniya ne amma hanyar neman arzikin lahira mako yayi wa musulmi yawa sai daidaikunsu wanda Allah ya zaɓe su ya sa su su ne attajiran lahira su ne kawai su ba sa rufe ido game da arzikinsu akan gefen addininsu akwai matsala gamu da yawa muna nema mu zama yawan kumfa yawan ciyayin kogi in ya kawo ƙarshe biyu wata ne ka same su a gaba an watsar sai ka ga addinin ku baya da wani wuri da za a kalla wani wuri muhimmi wanda in an zo kawai za a ga alamar musulunci to alamar girmama addini a samu ana bayyana sha'airar islam alamar musulunci a garinku daga an shigo a gane wannan garin na musulmai ne a ga signboard din islamiyoyi ko'ina, ina a ga manarat na masallatai ga suna inda daddare ne a sa musu wuta suna kyalli tauraro da wata suna wal wal wal wal mai wucewa ma ce kai wannan garin na musulmai ne amma ina sai haka wallahi su ne a kan hanya eh su ne a hanya ma wallahi su ne a kan hanya matasa ويقولون بحرية الأذان والمعتقدات لكنهم لكنهم يفسدون أديانهم أبين ذلك ينفي الدينانسو addinansu suke ba ‘yanci suna so a haka, a haka, a haka an ce kowa ya yi, to a haka so suke sai sun bata musulunci, sauran wa'yannan addinan kuma a ba su ‘yanci. To yanzu me yasa kuke gani addinin musuluncin ɗin sai aka rinka cuso mana ra'ayin ƙungiyoyi? da haka har aka rika samun masu ta'addanci. wanda idan aka samu mai ta'addancin sai a bata musulunci da ita fulani ne ba suka tare mota ana bincike aka ce kai an ya ku yanda kuke dagaja dagajen nan ku ba boko haram bane ce kai a ratu mu ko sallah ba mai ce a to shi nan ku shiga mota ku tafi wai mu ko sallah ba mai ce a to shi nan ku shiga mota ku tafi yanzu wannan ka ga an ratse da wata ƙungiya ana so a bata musulunci to duka musulunci haka ne haka musulunci ya karanta akwai adalci don wani yayi wani abu a musulunci kowa ma a ce kawai shi ne? ba adalci dama yancin da ake cewa akwai yancin addini ƙarya ne kenan ba addinin musulunci ake cewa ya samu yanci ba sauran addinan ƙarya aka ba yanci eh don wa'insu sun yi wani abu ya kamata a rufe masallatai a hana musalla ba mana haka ba kuma an san mu ba wannan ba ne aka hana musallar asuba a masallaci azhar la'asar magariba isha'i adalci ne babu kuma an sani inda abu yake amma sai so ake a bata musulunci duka a ce duk musulmai ne suke abu kaza suke kaza suke kaza suke kaza suke kaza a to mu inda haka ne ba ruwanmu da musulunci ashe haka yake da har na yi niyyar zan shiga haka shi kenan burinsu ya cika amma addinin musulunci adilin addini ne ko da gaba kake da mutum a musulunci in yayi laifi kana ce masa yayi laifi amma in gaskiya yi ko gaba kuke zaka ce gaskiya ne wannan ba mu taba bata wato addinin wani annabi ba ba mu taba bata wani annabi ba sai dai addinin da aka yi bayan annabin don annabi isa sanda yake kira addininsa addinin musulunci ne shi kuma annabin Allah ne annabi Musa sanda yake kira addininsa addinin Allah ne addinin musulunci ne sannan kuma shi annabin Allah ne manzon Allah ne bayan da suka tafi kuma addinin da ya biyo baya shi ma addinin musulunci ne sannan annabin bayansu su annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ya kuma ya ce mana mu yi imani da su amma addinin da za a yanzu shi ne wannan addinin musulunci nasu an shafe Allah subhanahu wa ta'ala kuma tun daga annabi Adam haka yake yi in wannan annabin ya zo ya yi zamaninsa in wani annabi ya zo zai yi aiki da wannan in kuma manzo ne ya zo za a ba shi nashi ko a ƙara mar da nada ko kuma ya shafe nada sai ya zo ya yi nasa a matsayinsa na manzo shi ma har aka zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce shine cikamakin annabawa an gane wannan domin akwai annabawan da ba manzanni ba amma annabawan sukan yi aiki da littafin wani manzon da ya gabace su kamar annabi isa da ya zo ya yi aiki da linjilarsa yana kuma kira yana jaddada yana tabbatar da a taura an gane wannan ko to don haka addinin musulunci da ya zo a marufinsa na ƙarshe sai aka rufe shi da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka rufe shi da alƙur'ani wanda daga shi kuma babu sauran littafi da zai zo babu sauran wani annabi ko manzo da zai zo don annabi sallallahu alaihi wasallam shine makin annabawa don haka bayan saukowar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa ahlul qur'ani sai dai in ka kibi ah. wa mu'taqadatihim haka nan kudure kuduran su qala Allah ta'ala gama abinda Allah ya faɗa yana mai fallasa su yace wawa sun yi buri lautak furuna. ina ma da za su bi hanyar da duk za su bi kuma musulman ku kafurce yanzu fa idan da wani daga cikin musulmai komi wawancinsa ƙauyancinsa lalacewarsa rashin gatansa da rashin iliminsa zai ce ya shiga addininsu sai kaji bikin da za a mm. zai ce wani babban musulmi ya ya kafurta eh, eh kuma a bashi mukami a bashi mace a bashi gida kai ba za a ba ma eh an bashi ma matsayi ya ce shi ma mai wa'azi ne har ka je yana wa'azi wai duk dai farfaganda ne to yanzu wannan abu da suka bashi da gida da mata da matsayi da suka tara mar suka yi mar ajo suka hada mar kudi ba talaka cikinsu. Akwai. to wanda dama yana nan kuna yi tare an haife shi tun yana yaro kuke yi ya lalace bai da abin da zai ci kun ki kumar sai wani yanzu da ya zo shine za ku tara mar kudi akwai gaskiya in gaskiya ne wayannan matsiyatan ku ba su me yasa su ba za a ba su ba ko ko su ba ba sa yin naku to me yasa ba taimake su ba inda za ka gane akwai wata a ƙasa kaba ba ta cika rasa rina ba eh akwai wani abu ai ga wannan bai da shi wancan ma bai da shi ga wancan ma kullum he yayi fafutu kayan da zai yi ci to me yasa ba bashi ba tun tani kuna tare kenan tausayin ba na wanda ya shigo bane ba na wanda yake addinin bane tausayin dama na batanci ne na ga wani addini da kuma kira zuwa ga wani ma ya ga yanda wane da talaka ne ya je an bashi mace an bashi kudi an bashi gida shi ma sai ya je ya shiga aiko kaga kenan kira suke don su karkatar da musulmai ba wai taimako bane na gaskiya Allah ya sauya waddu burinsu lautar kuruna ina ma da za ku kawurce wala ya zaluna ba su gushe ba yi katiluna kun kullum yaƙar suke yi ta kowace hanya ba mikin ɗinsu yaƙar musulunci wa'azinsu yaƙar musulunci maƙala da za su rika yi su rika jajjefawa ta ko'ina yaƙar musulunci komi hanyoyi daban-daban suke bi na yaƙar musulunci waddu lautar kuruna wala ya zalo na yuƙatiluna kun hatta ya har sai sun ga sun riddar da ku an dini kun kun bar addinin ku in istaqaw matukar za su iya amma za su iya ne eh, ba za su iya ba Allah yake idan da za su iya haka suke so amma ba su iya ba waddu law takfuruna kama kafaru su ba sun san arna ne so suke da a ce mana kuma ku kafurce kamar yadda suka kafurce fatakununa sawa'a sai ku zama kal da kal ku zama daidai wa daida haka suke so shi yasa suke ce ai duk ɗaya ne daga zarar ka yadda duk ɗaya ne to an gama da kai anta an hun sawa ka zama kai da su daidai kenan dama kuma haka suke so fatakununa Sawa, ku zama daidai wa daida nahu yuriduna lufsal haqqi bil batili kun san abin da suke so suna son su lullube gaskiya da ƙarya suna so su lullube ƙarya da gaskiya sai su saka wa ƙarya rigar gaskiya in ka hango ka ce ga gaskiya can yanzu in mace ta sa shakwara da jamfa ta kafa hula ta gyara gashinta ta taje maimakon aski ta kafa hula sai ka ce namiji ne a'a za ta zama to za ta iya zama namiji to ka sa ɗan kunne ka ja a maka dashen gashi kai kizo kai komi ka aske gemu kai kwalliya a shafa ma jagira da waye da waye za ka iya zama mace eh to ƙarya wato ƙarya ba yanda za a yi ta koma gaskiya tana na a ƙaryarta wa masawa din so suke wai a maida addinan duka daidai wa daida addinin babu addinan ƙaryar nan su yi daidai da addinin islam wai su yi daidai da addinin musulunci Uh, addinul baɗi da bidinil haƙi haka suke tsowai a daidaita su a ba su yanci in aka yi ma'aikata in dai aka ba da filin masallaci to sai an ba da filin bauta su ma a daidaita mu ai yanci ne dinil baɗi wa dinil haƙ haka suke so ya zama kal da kal in aka biya wa wani kujeran maka to shi ma wannan biya mara jiyawo. yawo ya gano furanni to in yaje bai sauka me zai yi ba abinda babu shi a littafinka a littafinsa babu ba in ka je daga nan ga yadda za ka yi daga nan ga yadda za ka yi yawon shakatawa ne kawai mu kuma namu a rubuce ne min fauki sabi samawa mm. eh namu a tsare yake kuma haka aka ce mu yi to amma saboda hasadar musulunci tunda ana kashe kuɗi ana zuwa makka to su ma a kashe su tafi ai akwai inda za su je su ma su ɗan shakata su dawo al-musawat baina al-adyan dinul haqqi wa dinul batil ko dinul batil wa dinul haqqi thumma la yathbituna ala hadha ba su tabbata kan wannan babbal yuriduna izalatul islam ba wai hakan ya ishe su ba so suke ma su share musuluncin ya zama na duniya ta samu zaman lafiya man haba haramun haram wannan haram haza haram haza kai yi yawa ga rashin yanci an hana mata yanci kullum a lulluɓe waye waye wannan har yaushe a ta kirkiro kungiyoyi haƙƙin bil adama ko duka wannan faso suke bayan sun daidaita addinin ƙarya da na gaskiya kuma so suke su share na gaskiya fahum musulmi na ku dubi duniya ku ga yanda ake kashe musulmai wa shirjunahu ana watsa su min ajli an yasrifuhu don kawai su samu su karkato da su an su bar addininsu daga kaga an kuntata ma an kuntata ma akan musulunci sai ka koma kawai kai ma ka dinka gananan kaya ka dinka daura ne kai duk inda za ka dai ba za a ma barazana ba kai ma ka daina sa jamfa don ka samu sukunin yawo inda kake so wai yuriduna Allah ya baqa ala wajhi al-ardi muslimun sun yi mitin faso suke kar a bar kowa a duniya in dai musulmi ne ya kamata a bi hanyar da za a bi a ce ba musulmi hadihi amniyatihi wannan shine burin su wa hadha qasduhu wannan shine manufar su yanzu wannan manufa za ta cimma buri ba za ta cimma buri ba babu yanda za a yi ko mu mu ce wai sai an ga duk duniya ba kafiri zai yi ai babu yanda za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo har ya bar duniya akwai arna wai wani ɗan Nijar ne yana wazi yake cewa wani mutum ne dama yana kasan matanmu akwai waɗanda suke da ƙa'ida irin ta ƙauyanci suna son abu suna kai shi kasuwa to da ya zo ya rasa yadda zai ya ɗanyi ta jawo hankalin matar dai ta riƙa ɗan yarda da shi rannan sai aka yi baƙon malami sai ya yi wa'azi ya ba da falalar jima'i yace ai duk sanda ka sadu da matarka kuka yi jima'i kamar kun kashe kamar kun kashe arna saba'in ko dubu saba'in eh, eh, da ya zo sai ya sa mata kasar ya ce mata to kin jifa ta ce oh, haka abun yake ai ban sani ba to shi bai sani ba dama an fi shi jaraba eh. daga ya dan kwanta ce tashi mu kashe arna ya ta har kokarin sai kare daga ya abin nan ce tashi mu kashe arna mu samu lada yace ke wai wa asarkin yakin manzon Allah ce sai ya ji Ya yace to ko shi ya ba arna mu hakura mu bar su haka eh yace to ko shi ya bar arna mu hakura mu bar su haka to alhamdulillah to ya za a yi kace sai ka kare wasu ba yanda za a yi musulmi ya ce sai arne ya kare ba yanda za a yi arne ya ce sai musulmi ya kare ko ba ga bane to haka Allah ya yoshi fariqan fil jannati wa fariqun fil nari ko fi sa'iri dole ne jama'a biyu ne za ta rayu a duniya akwai yan wuta akwai yan aljanna kuma babu wani wuri to don haka kowane gida kuma an yi shi akwai mutanensa masu shigansa don haka babu yadda za a ce duk duniya ta ƙare mutanen kirki ne zalla ko kuma duk duniya ta ƙare mutanen banza ne zalla ba zai yiwu ba dole haka za a yi ta cuɗanya amma ka daidaita ka ce duk ɗaya ne wannan kuma ba gaskiya ba ne akwai bambanci Allah ce muke mu don haka muhawara ko tattaunawa ko daidaita addinai ba na musulmi ba ne in yana so ya je shi ma ya karanta littafinsa duk abin da yake so ya bayyana tunda gwamnati ta ba da yanci ya je ta bayyana wa kai ma musulmi a kyale ka duk abin da littafi kai baɗi ka bayyana wannan shine ba noke noke shi munan musulmi baya munafurci a wazinsa ba wai shiga yake ya kumsha kansa ya rika shawarwari a boye ba mu abin da muka gani a littafi shi za mu faɗa iska ta yada ko ina a ci ba munafurci an gane ko Allah ke mace mu to Malam Musa ne sai da ka yage mu kace mu za a sauke yau Allah ya saka ne malam dama ba ku shirya ba to shi ke nan yanzu kan ma ma ga baranin dai in gani yanzu kan za mu shirya a'a na'am baya shidan dan ai ba wani shi yafi sauki ake yi ba sai dai kawai kun kun kasa amma da yau ya kamata mun gama da wannan lissafin da sauran so jama'a majority sun yadda mu daga din eh, eh sai rana ta yau to kai fa an jira yin ka gane wasu ba to ga littafin namu insha

muna da walimomi fa muhimmai guda biyu na barikin sayajo da na ainihin faram don haka kar a manta da su sai dai dukansu da yake sun zo da lissafin watanni turai ni ba san yaushe ne da yaushe ne ba har yanzu ni sun riki ni gaskiya na barikin sayajo eh. juma'a mai zuwa ranar tafiya to kun ji juma'a mai zuwa insha Allah shine na barikin sarki eh, don haka kuma wannan gari ne wanda mun daɗe ba mu je shi ba don Allah ya kamata mu kokari kuma kaga hanya tana da kyau yana da kyau mu yi tawagar da ta biyu wacce muke yi in za mu kusa daji ko tunda nan insha Allah ba zai likita mota ba ba zai likita riga ba sosai kan hanya ne insha Allah kuma garin yana da bukatar gangami shi ma domin suna son addini sosai mutane sai dai kawai rashin samun abun akai-akai wani lokaci sai sun yunkuro in aka laba kawai ya kaga abun ya bace sai ka rasa inda yi don haka yana da kyau a ce mun halarci wannan gari insha Allah ranar juma'a mai zuwa banda wannan juma'a ko to kuka ce juma'a mai zuwa banda zuwa. Oh. to shi kenan saura kwana shida kenan wannan kam ya riga ya zo don haka wanda duk suke da niyyar za su je wannan wuri sai a yi ta ƙoƙarin tattali yadda za mu tara abinda za mu tara mu samu motoci ko yana da kyau kuma masu zaman kwamitin tafiya wa'azi su ma su dan samu lokacin da za su zauna a tattauna hanyar da za a bi domin wannan hanyar za ta zo da sauki Eh babban wanda zai ba mu aiki shine na zuwa fara don shine nesa to Allah ya ba mu nasara Allah ya taimaki addininsa da kuwarsa Allah ya taimaki sunnar manzon Allah da izzarsa. Allah ya rusa kafinci da kudurarsa ya watsar da bidiyoyi da buwayarsa Allah muke roƙo ya taimaka mana da taimakonsa ya agaza mana da agajinsa ya ɗora addininsa akan wanda ba nasa ba ya ɗora masu yin addininsa akan waɗanda ba nashi suke yi ba mu yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati don haka wannan littafi a neme shi kar a saki jiki a ce akwai masu saya mana a yi ƙoƙari ko da yaushe ka yi ƙoƙari ka yi ta ƙoƙarin tanafus ka yi ta kicir-kicir karkace kai kan kullum kawai za ka saki jiki akwai wanda ya iya ruwa zai kunta kai Allah ce mu ce mu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة اللهم اهدنا واهد اولادنا وذريتنا سبل السلام اللهم اجعلنا من الذين يحبونك ويحبون كتابك ويحبون نبيك ويحبون سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب إليك وهدنا وهدي أولادنا سبل السلام واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والجميع المؤمنين Allahumma man na bi su'in wa sharrin waj'al kaydahu fi nahri wa ashghilhu bi nafsihi waj'al tadbirahu tadmiran alayhi ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin